sa'a amma dai akwai bukata a faɗakar da 'yan uwa su daina sa ransu cewa wai idan mutum ya karatu dole sai ya aikin gwamnati masu karatu nan ba ƙara yawa suke kullum in an ce kowa sai aikin gwamnati ai gwamnati za ta rasa inda za ta sa yanzu kaga samun marasa aiki da ake da yawa a Najeriya duka suna jiran aikin gwamnati ne shi ya kawo so ya kamata akwai sana'o'i da yawa shi karatun nan ka yi shi don ka samu ilimi yaƙi da jahilci ne ko da irin karatu kuma kai kana rike da takardanka in baka samu aikin wani ba ka kama kasuwa ka kama wasu sana'o'i kana yi kana yi ran da ka samu aikin gwamnatin da ya sana'an da kake sai ka yi in kuma sana'an kan ta wannan aikin da ka samu sai ka ci gaba da sana'anka wasu kasashen ba haka ake yi ba a nan ne za mu ce za a je ya zauna wai duk wanda ya digiri wai shi wai sai dai aiki duk wani sai kaga aikin bai taka kara ba ya iya biya masa bukatan sama so ya kamata a kama sana'a eh, na zauna a Jordan shekara uku da rabi zaka ga mutum ya bude shagonsa yana da digiri zaka ga wani yana da masters ma amma shago yake da shi akwai wani kayan wasan yara yake sayarwa ni na sani kayan wasan yara a unguwarmu a layinmu amma wallahi masters ne da shi me yasa ba zai aikin gwamnati ba ce shi wannan ya fi masa aikin gwamnati yana samun kuɗi fiye da albashi za ka hau tabzi mutum dan tabzi fa mai tuka mota in kuna ta da shi sai ka samu yana da digiri ko masa me yasa yake tabzi shi bai zai jira yana zaune sai ya samu aikin gwamnati ya nemi kuɗi ba yana tabzi din saran da ya samu aikin gwamnati sai aje ya ci gaba da aikinsa na gwamnati so da haka ba za ka zauna haka kawai ba ka ci gaba da neman kuɗi ga kasuwanci ga sana'o'i daban-daban in aka ce kowa yana da sana'a ai ba wani talaucin da za a yi ko ba za a ce ana zaune babu aiki ba amma za a ce maka mutum dubu kaza ba su da aikin yi mutum kaza yanzu gashi gwamnatin tana kokari ana daukan ainihin matasa in fawa ake ce masa ko ana ba su dubu talatin talatin an dauka da kuma yanzu an ce za a dau mutum dubu goma goma a kowace jiha mutum dubu ɗari uku da da sittin to amma hakan in ka tamani za a rasa kuma nan gaba masu zama ba aikin ne suna nan ko dubu ɗari ɗari aka ce sai an samu wasu wanda ba su samu shiga ba to mutum ya yi karatu saboda ya kore wa kansa jahilci idan ya samu aikin yi ya yi in bai samu ba kuma akwai sana'o'i in bai samu aikin gwamnati ba shi kansa kasuwanci ne yana buƙatar ilimi a zamani ne yake tafiya yana buƙatar masu digiri yana buƙatar masu master ko masu phd ya zama sune yan kasuwa ana nana na abu sai kaga ya zama kamfani ko ana harka da kamfanoni to kaga a ce mutum wai sai dai aikin gwamnati to ai yana bata wa kansa lokaci kuma wani aikin gwamnati wallahi gara kasuwanci da shi idan kana sana'a ko kasuwa kullum kana da kuɗi a ka amma idan aikin gwamnati kake yi in wata sai kwana goma sha biyar ka fara tunani ina za ka ci bashi ina za ka ci bashi ka ci anan ana biyan albashin nan duk albashin ka sai tafi a biyan bashi bayan kwana goma sai ka ji kuma ana tunanin ina za a samu wani bashin kuma to amma dan kasuwa ba kun akwai kuɗi a jihun sai dai kasuwancin na tafiya ba za ka rasa shi da wannan ya ka da wasu aikin kan wallahi gara ka je ka kama kasuwa ko ka kama wata sana'a haka mai sana'a shi ma za ka da kullum akwai abu a hannunsa so matasa su daina bata wa kansu lokaci wai don mutum ya tsaye diploma sa ko ya dan digiri ɗinsa ya ce yana wai yana jiran aiki wani sai shekara biyar fa bai samu aikin ba yana zaune shekara biyar kullum yana cikin damuwa ina kafin nan ma da ka fara tun a farko zuwa shekara biyar ɗin da ka yi kuɗi shi da ko an zo an ce maka kai aikin ma ba za ka yi ba za ka ce kai wannan ɓata lokaci ne in ka duba albashin naka sai ka ga a sati ɗaya za ka iya samun wannan kuɗin ka ga a wata za ka ninka albashin ka kau kuɗi me zai sa ka zai ka aikin gwamnati so ya kamata a kula da wannan ai mutum ya kama sana'a in ya samu aikin gwamnati to in bai samu ba shikenan amma dai takarda in karya kai karatu ka ilimi yana amfanan ka kuma takardar tana da amfani ko yanzu ba ta yi ba nan gaba wani abu zai taso kuma a nemi mai irin wannan takardar cikin kwanciyar hankali sai ka je kai wannan aiki Allah ya dace